a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. na Hauwa Suleiman. Malama hawa ba mu labarin ki a takaice. Ni dai haifaffiyar Kano ce daga fage local government. Kuma na yi makaranta a GGSS kwa. secondary school kenan na gama na gama ta 1992 mm-hmm. sannan na je class 1993 na shiga kuma BUK a 1994 wani kwas ke karanta a BUK mm-hmm, na karanta sociology ne sociology abinda mm-hmm. damarin kike ra'ayi kenan mm, to kawai dai Allah dai shi ya zaba min zan yi amma na suna karanta masu kom da masu kom to ya aka yi mm, point ɗinki ne bai kai ba aka baki sociology ko kuwa mm, yawanci za ka nema abu kuma suke ga an canza da kika nema ba a baki maskon ba aka baki wannan shin kin karba biki tunanin ki canza kwas ba a na yi tunanin saboda sai na yi subsid ma da shi saboda zama idan ka zo ka samu grade mai kyau za su yi maka switch mm. to kuma dai Allah bai sa dai hakan ta faru ba to da kika kammala kaka sai me ya faru da na gama na je na nyc na sannan sai na fara aiki dai haka a banki ina na fara kenan ba daɗe sai na samu aiki kuma a nan ministry lokacin da kike karatu kin fuskanci matsala eh. tunda ba abin da wai ranke so bane gaskiya ba wani matsala da ke ni dai ina da interest yin karatu na kowanne course ma ne ni dai kawai ina yin shi with interest da kika samu course din ba a ke kin samu dalibai a sukan sa fuskanci matsala wata rana biki fuskanta ba to ba za a rasa dai matsaloli ba gaskiya wani iri kika fuskanta gaskiya dai ban ga abin da zai iya cewa ga matsala ba ba amma dai challenge ne na kamar yin karatu hmm. in ga zuwa makarantar balle mu zuwa kake ka je ka dawo ka je ka dawo ni na fi ganin wannan shine babban challenge a gure na gaskiya to kin karanci sociology kuma kika tsinci kanki a banki ya ya faru to yanayin situation din Najeriya ne gaskiya me yasa kana neman aiki kafin duk abin da ya zo maka sai kawai ka ansa kafin ka je inda me bankin ne ya fara zuwa miki mm. to da kika fara bankin akwai mm, matsala kamar banki yawanci zaki ga za a bada target eh ba ma ba marketing ne ba ina kashan tailor suke cewa shi kawai dai challenge an ka je aiki ku ne karshen tashi karfe nawa ake zuwa aiki a tashi karfe nawa za a je bakwai za a tashi karfe bakwai hmm. wani lokacin ma har biye da bakwai hmm. to a lokacin da aure ko ko ban da aure shi sa <laughs> na iya yi ma ban da wannan matsala akwai wata hmm. baya kya fuskantar kwastama ya zo ya maka wani hauka ko na abu gaskiya ban fuskanta ba to da aka gama eh, kina aikin banki ne kina neman na gwamnati haka ne me yasa kika nemi na gwamnati tunda banki a yance gidan kuɗi ne mm, to dai ke ni da kawai tunda a lokacin ba aure gare ni ba amma ina da tunanin to ne aure zan iya kofin haka je banki tashi bakwai tashi kawai dai sai na ga ina son canza wuri sai kika nema mm, kuma na samu idan kika a ina kika samu ministry of women affairs to a nan wannan tun da abu ne da ya danganci mata an fuskanci wata matsala ko wani nasara da yake harka ne na shi ministry of ya hada unit da yawa hmm. ya akwai bangaren yara child department akwai men affairs akwai social welfare to sai nake bangaren child department hmm. shi bangaren child department shine wanda yake kula da gidan yara mm, abandoned children haka hmm. da kuma su ma medical masu kula da dai babies da aka yi abandonin kafin su je can orphanage kai amin sannan kuma da gidan yara masu dan remind eh, wannan tori home mm. masu dan eh. duka a nan ba a samu matsala ko a ba a samu kuma duka na zauna a centers mm. to a matsayin ki na mace kin kin Eh, kin fuskanci rukuni na rayuwa kala-kala wani irin nasara kika samu kuma me kawo samun nasara mm, to a matsayina na mace da gaskiya tun farkon tasowa na zan ce alhamdulillah ina da kulawa ta iyaye kin ga na farko yin karatu na gaba daya na sun dauka mun nan sun na gama har na zo gashi na zo na yi aure na zo na aiki kuma ni ma na haifi yara na kuma alhamdulillah dai kawai zan ce wani irin kira za ki wa matasa musamman mata mata abin da zan ce kawai sai karatu in dai kowace mace da ta zo duniya kawai in dai ta tashi ta fara hankalin kanta iyayenta sun sa ta iyayenta ba sa ta ba ta san yadda za ta taimaki kanta ta karatu shine abin da ya fi muhimmanci da gaskiya a gurina To madalla da fatan matasa za amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.